فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة رلالة وكل رلالة في النار ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبت الله مدوككي ميكوى ميكومي wanda ya nuna mana wannan rana ce wa lahadi yau muna sha bakwai ga watan rabi'u sani hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha bakwai a in ba ku manta ba muna tarihi ne na a muhammad bello dangane da rayuwarsa tarihinsa da kokarin da yau za mu darasi na 47 inda za mu tashi bincike na hudu shine ɗalabu hulil ilimi neman sa da ilimi yaye neman ilimi yaye karatunsa wanda dukkan malami magabata za ka ga ba a gama tarihinsa sai an faɗi ya nemi iliminsa wurin suwaye karatu waɗanne littattafai ya karanta wannan shi ne tsari na magabata idan wani ya zo yana da awa inda za a aje shi a mizani na tarihinsa wurin suwaye karatu ba za a samu ba wani littattafai ya karanta na magabata babu wannan ba malami ne da za ke karatu wurinsa ba sa duk magabata tarihin su sai ka sami wannan ka'ida din neman su ga ilimi a suka nemi ilimi dakhala amirul mu'minin muhammad ballo fi sibaki talabil ilmi منذ صغره shi wannan wanda ake mai lakabi da amirul mu'minin shine muhammad bello bin usman bin fodi Allah ya masa rahama ya shiga sahun wato tserere da rigegeniya na neman ilimi tun yana ɗan yaransa ai munzu sigarihi tun yana ɗan ƙarami wa aqdama ala tahsilihi munzu tufulatihi ya wato gabata ya rika neman ilimi da tattara shi tun lokacin ƙuruciyarsa wa zalika lima fi qalbihi rahimahullah min shiddati al ala tahsil al-ilm domin abin da ke cikin zuciyarsa na ƙananan kwaɗayin ilimi da tattara shi da samunsa shi ya sa ya zama tun yana yaro ya shiga sahun masu neman ilimi mata ne ya tamatta bihi mai shiddati zaka da kuma abin da ya kasance yana wato jin daɗi da shi na ƙwaƙwalwa mai kaifi yana da kaifin ƙwaƙwalwa sosai mimma ja'alahu mutafawwiqan ala qaranihi wanda wannan ƙwaƙwalwa tashi ce ta sa ya zama ya wuce sa wajen neman ilimi wanda suke sau'insa tuni ya sha gabansu wa Bada a ta'limuhu ka sa'iri abna'il muslimina bi ta'limil qur'anil karim kuma kamar yadda yake galibi asiran magabata da 'ya'yan musulmi sukan fara koyon karatun wato alkur'ani shi ma haka da alkur'ani ya fara wa hirzihi ala walidihi a sheikh usman bin fodi haka nan ya haddace ƙur'ani a hannun mahaifinsa shine shau usman bin fodi rahimahumullah Allah ya sa a hannun mahaifinsa ya haddace ƙur'ani sun malazama huhuwa wa ashaba sannan ya lizimci mahaifinsa da abokan mahaifinsa ya zama su ne malamansa na farko fa zamma ila sadrihi ma hawar husuduruhum min al-ilmi wal ma'rifati fi yasirin min az-zaman ya tattara duk abin da ke kirazansu na ilimi wato ilimin da ke kirjin babansa da na abokan babansa malamai sau'insa lokaci guda ya tattara wannan ilmomin nasu a ɗan ƙaramin zamani a ɗan ƙaramin lokaci wannan dama ce idan Allah ya ba ka ita karka bari ta kuce Allah ya sa kana tare da masu ilimi to maza maza ka tattafki abin da za ka tafka ko kafin su tashi su koma wani wurin ko kuma kafin su rasu saboda shi ilimi sifa ce ba kaya ne na haja ko gado da ake tattara shi ba mai shi in ya mutu a zo a rabawa ne kwasawa ne kwasa ko ya shi ko almajiransa ba a wannan sifa ce mai shi in ya mutu ya tafi da kayansa shikenan Allah ya ji kan magabata Allah ya ji kan malamanmu shi yasa ɗalibai masu basira in suka sami ɗaliban ilimi malamai ba sa sakaci dandaren he su yage abin da za su yaga kafin wannan damar ta kuce to shi muhammad bello ya yi amfani da damar da ya samu babansa malami ne abokan malamansa ba abokan babansa malamai ne dandanan sai ya tattara ilimin da ke tattare da su cikin nan karamin lokaci wa ƙala hakin annafsihi shi da kanshi yake hakaitowa inda yake rubuta wani ƙaramin tarihinsa yake cewa fa inna allaha ta'ala manna alayya bi ma'rifatil kitabi was sunna ilman sahihan wa yake cewa haƙiƙa Allah madaukaki yayi man baiwa ta sanin wato ƙur'ani da sunna rubuto ta magana mai kyau inda zaka san magabata na kwarai haka zaka same su shi da kanshi yake gode ma Allah yake cewa wato fa inna Allah ta'ala manna alayya bi kitabi was sunna ilman sahihan hakika Allah ya yi man baiwan sanin alkitabu alkur'ani kenan wa sunna kuma sunna manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya bani baiwan sanin su sani ingantaccen sani eh yace wa wufiq wato yace wa qaftu ala nuqul almazahib almu'tabara fiha har wa yau kuma na tsaya na ciro wato mazhabobi wanda ake la'akari da su a saha ko ce a fage na ilimi tsakanin ahadu jama'a ya karanta yana nufin maganganu na malamai magabata na mazhabobi wala siyama mazhabu imamu darul ya ce musamman ma mazhaban nan ta imamu darul hijra shine imamu malik rahimahullah kinan ya karanta mazahib din nan ka iya cewa ya karanta mazhabar hanafiya shafi'iyya sannan malikiya sannan hambaliya amma wace ce fi kwarewa ita ce mazhaba ta imamu na malik tunda ta ce ta yatsu a nan wato ainihin yammacin afirka kenan kun gane da kyau kaga shi ya nuna maka malami ne ba zama ya rike hannu shi ke na mazhabar malikiya ita zai sani sauran bai sansa ba ya ce ya karanta duk wannan mazahibul mutabara sannan musamman ma mazhabar imamu malik kun gane da kyau ce wa arabtul usula wal furu'a wal khilaf al ali wan nazil fil usul wal furu na karanta na san al usul wal furu ce usul akwai abin da malamai suke ce ma masail usuliya akwai masail kuma suke kiran su far'iyya to ce din na karanta su in ka da bangaren aqida a ɓangaren fikihun kanshi akwai asali ginshiƙe wanda ba a saɓani akwai furu rassa abubuwan da wannan imami zai fahimci kaza wannan zai fahimci kaza domin wuri ne na istihari wannan duk abin da ke tattare da wani na karanta wartilaful ali wan nazil da kuma saɓani maɗaukaki da wanda yake ƙasa ma'ana saɓanin da tun daga kan sahabbai za ka iya samu an yi saɓani ka biyo tabi'ai atba da kuma sabanin da yake na ƙasa ƙasa duk wannan sabanin na karanta shi fil usuli wal furu ɓangaren usul da ɓangaren furu wato tushe da rassa duka ɓangare na shari'a na karanta wannan wata haƙaƙtu bil qawaid al asliyyati wal far'iyya na tabbatar wajen abin da na karanta na tahqiqi da tabbatarwa ka'idoji na asali da kuma na rassa wannan duka sai ka karanta usulul fiqhi da qawaidul fiqhiyya a bangaren fiqhu kenan zaka san me ake nufi da al al asliya wal far'iyya zaka san me al usul wal furu nan ba babin bayanin sa bane nan dai muna so mu gaya muku Muhammad Bello babban malami ne yayi karatu karatun da yake ba kaɗan ba wanda ya cancanta a kira shi da shehi kun gane yace fa inni a tafsir al-kitab min walidi sam'an wa qira'atan ni na karbi ilimi na tafsiri na qur'ani kenan a hannun mahaifina sam'an sannan wa qira'atan sam'an shine malami ka zo yana karantawa kana ji ko kamar yanzu yadda muke karantawa nan ji kawai kake qira'atan kuma kai ka karanta malamin ya ji. kun fahimta da kyau to duk biyun nan na yi gaban mahaifina kun ga malami ne kenan ya yi karatu mai sanadi mai sarka mai tushe wanda haka ake so waye malamin ka ina kai karatu ya kai karatun ji kai yana karantawa ko karantawa kai ya ji ko ijaza ce wanda za mu zo nan gaba duka fago wato fannoni ne na karɓar ilimi wanda ɗaliban ilimi suke alfahari da su yace wa dalatu alaihi anwarul baydawi bi asrihi nayi mutala'a na leka littafin nan mai suna anwarul baydawi wanda na rubuto sunayen cikakken sunayen wannan tafsirai a wani dan wato uh, exercise na son zuwan karanta mana sai zama kuma na yi tafiya ban iya dawa biya gida in ɗauko abin da na rubuta dan ba na so dukka waɗannan mu ji sunayensu cikakku domin nan ya yi iktisarin sunayensu ne da sunan cikakken tafsirin da sunan mai tafsirin da shekarar da mai tafsirin ya rasu ina rubuta su a ɗan bincike da nai dan kare mu ko kuma sha'ani na tafiya na tafi kuna gama da na iso sai dai ku yi hakuri. to jagajeski tafsiri na bayzawi sanannen tafsiri ne kun gane da kyau to yace na karanta shi ala'atu alaihi na yi mutsala a shi na leƙa shi duk a hannun mahaifina da asirhi dukkanin shi wato gaba ɗaya da yake na karanta shi kun gane ilimi ne wannan ko ba ilimi ba ya ce wali babu ta'awil shi ma littafi ne na tafsiri na karanta shi wurin babana wa madarikut tanzil haka nan madarikut tanzil shi ma na leƙa shi wa tafsiril baghawi da tafsirin na imamul baghawi wa ahkamut tanzil da littafi a kamun canzi waɗancan duk in kana da shamila ka hau kanta duk za ka gansu wannan a kamun canzi shine ba tsora shi kan shamila ba ko ba tsora shi kan intanet ba a iya inda na leka a yau yace wata tabbatu mawadu a tafsiri su sunan bayan karanta wannan tafsirai da suke tafsirai ne kadai to na koma kuma na bibi mawadu a tafsiri su sunan wuraren da ake tafsiri cikin sunan yanzu ka koma bukhari bukhari ba yana da kitabun tafsir ba to na koma na leka kitabun tafsir na cikin sunan na na cikin sai na bukhari muslim haka nan duk sunan din ana masu kitabun tafsir to na leka su su ma fa na bibiye su wala ma kitabun littafa lil kala'i wa ghayriha musamman ma littafin na na al-ittifa lil kala'i shi ma na bi shi na sake bin shi da wasansu na karanta su in muka zo rana ya ce muna dare sha Allah ma karanta sunayen masu littafan nan don mu ji su da kuma shekarun da suke wafaki wannan fa Muhammad Sheikh Muhammad Bello kenan ya karanta bangaren tafsiri wannan ya jama'a mu yau muna zaune wani sunan littafin ma baka san shi ba balle a ce ka leƙa shi balle a ce ka karanta shi sannan da an tashi rikicin maganar ilimi mutum shi ma ya ce malami ne ko yanzu galibin masu kawo fitina a cikin ƙasa ɗin nan da shugabanci da rawani da yin bayan gisan shugabanci in ka tsare su ba abin da karanta na wannan tafsiran ballanta na wannan waki yake inkarin wannan tafsirai ɗin gaba ɗaya bai yarda da su ba da an rubuta su ne akan manhaji na da sunan jama'a amma ya tsaya da tume mai rawani shi ma malami ne yana bayani kuma ana abin da gaban shi ya kamata idan abin da ke damu mu ba ma karanta tarihi da kana karanta tarihin malamai na hakika ba wani da zai zo ruɗe ka da cikakken rawaninsa da abin nan shi da wata shiga ta shi ta malinta ko ba malamin bane ka ruɗu ina fata muna fahimta yake cewa wa akhastu sunana an an walidi ba'dha qira'atin wa ba'dha ijazatan haka nan har wa yau na karbi ilimi na sunan sunna littafai na sunna sune hadisai kinan an walidi su ma daga hannun mahaifina babu ha kira'atan wasansu na karanta ne ya ji wa babu ha ijazatan wasu kuma ya bani ijaza malami na ba ɗalibinsa ijaza ka yi karatu gaban malaminka ya gwada ka ya tabbatar ka iya ka gane ka fahimta ka san abin da kake yi ka karanta iya abin da ya kamata a wurin shi kamar mu ɗauki bukari ka karanta shi kila ka kai wajen kashi hudu cikin biyar ɗan abin da ya rage kaɗan ya san ka iya sauran ma za ka iya fahimta sai ɗan abin da muka gane ka iya mai tambaya zai iya baka ijaza cewa kai ɗin nan ka wannan littafi ka san shi kun fahimta da kyau ko kuma a zo a karanta shi karatun da ake sardar ba karatu a duk kalma kalma ana fassara ta ba a karanta daga farko har ƙarshe ana bi ana karantawa malami na ji ko kuma shi yana karanta kuna ji ko wani ɗalibi ɗaya yana karanta saura na ji dai a gama malami ya ba wanda suka saurari wannan ijaza takardar shaida a da ko a yau ya rubuta ya ba su cewa ko a bayan littafin sai wani ɗan ta'aliki sha wannan ɗalibin ya karanta littafin nan gabana dukkansa ko rabinsa ko mafi yawansa a gabana shaida ce ke nunawa ya sainin ɗin shi ya baka ita ce ake kira ijaza a dacen a littafi kawai zai maka ɗan bayani amma yanzu an ci gaba sai a yi shahada a rubuta a baka kun fahimta da kyau wannan haka ya ce na karanta wasu littafai na hadisi gaban babana kira'atan wasu kuma ijazatan wa khastu sahih al-bukhari aidan an na har wa yau na karɓi ilimin littafin nan na bukhari tsaye bukhari ga wato anhu a wurin mahaifina wa an ammi sama'an wa ba'dahu ijazatan bayan na karanta shi babana to kuma na zo na karanta shi gaban baffa wake nan abdullahi na gwandu wanda ake ce matsonga ko balaraben hausa ya ce shi na karanta wani sashinsa sama'an na karanta yana ji kenan kuna ganewa ko kuma ya karanta ina ji shine sama'an sannan wa ijazatan wani sa kuma ijaza tunda can ma na yi shirin babana ashe na faro karantowa yana ji ko yana karanta yana ji sauran ya bani ijaza na iya ai abu ne mai sauki malamai da za su karanta littafi wurin wannan malami ɗalibai su je wurin wancan su karanta su je can duk don su iya su samun fa'idojin wannan malamai din to yace yayi sai bukhari yau da za mu sa shi kile mu shekara nawa mu gama shi ba amma shi ya ajinna shi wannan ɗaliban ilimi kenan yanzu muna karatun bukhari tare da dr sani irin wannan karatun yau wajen shekara nawa mun kusa shekara biyar har yau ba mu kai ƙarshe ba amma shi ga shi ya karanta shi wurin babansa ya koma ya karanta rabin saurin bafansa saura kuma ya bashi ijaza wannan dai ina karanta mana dan mu fahimci ilimi ba wasa bane yanwa bayan Allah nan yaushe suka yi karatun yaushe suka yi bacci yaushe suka yi jihadi yaushe suka yi rubuce-rubucen da suka yi abubuwan da Allah ya sanya albarka a rayuwarsu mu sai ka ga abu ɗaya mun kasa ɗauka mu ko yake cewa wa dalatu alaihi fathal bari lil asalami a wurin shi babban nan nawa na je na leƙa littafin fatahul bari fatahul bari shine sharhi na sayil bukhari bukhari ya littafi sannan wato ibn hajar al-asqalani shi kuma ya ɗauka ya mai sharhi ba shi kadai ma bukhari sharhi ba malamai daban-daban sun yi amma daga shi sadda yayi Allah ya sa yadda bukhari ya shahara haka fatahul bari ya shahara a cikin sharhohin da ake ma bukhari malamai suke cewa la hijrata badal fathi daga sanda ibn hajar yayi ma bukhari sharhi to sai ake ganin ba kuma wanda zai ƙara zuwa ya mai sharhi wanda ya tana shi ake cewa la hijrata badal fathi annabi sanda ya zo ya buɗe makka yace shikenan babu sauran hijira kuma makka ta zama darul islam kun fahimta to sai suke wannan karin maganar akan fathul bari ke ta daga sadda ibn hajar wato al-asqalani ma bukhari sharhi duk ɗalibin ilimi mai bincike na hadisi da wahala bai leƙa bukhari wato bai leƙa fatahul bari ba saboda abubuwan da ya kawo ɓangaren ruwaya ɓangaren diraya ɓangaren abubuwan da ma ba ka zato duk ya kawo hadisi ɗaya hanyoyin da ake ruwa shi duk sai ya tattalo su abin da ya shafi lugha bayani abin da ya shafi ma'ana na hadisin ya yi. ya ɗauko maganganun malamai magabatan sadi ya ƙara bayani don kai ɗalibin ilimi ka fahimta da wahala wani hadisi ya murɗe maka cikin bukari ka kasa fahimta shi ka koma cikin fatahul bari baka gamsu ba yanzu karatu muke na tarihin abubakar allah ya ƙara masa yarda akan hijirarsa da suke da manzo Sallam. don ka ɗauko na hadisi na bukari hadisin da wato wani da ake kiran shi suraka bin malik ya kokari ya bi manzo sallallahu ya je ya riske su dan ya sami kyautar da aka ware ta raƙuma ɗari ga kowane ɗayansu wanda ya iya zuwa da kansu ko kuma ya zo da su da rai ko ya zo da su ko a mace to ka je ka karanta hadisin duk iya larabcin ka ba ta koma cikin fatul bari ba akwai kalmomin da ba za ka fahimce su ba saboda kalmomi ne ba na gama gari da ake magana da su ne da kullum ba amma kana koma cikin fatul bari za ka gaya masa filla-filla ya yi bayaninsu a matsayinka na ɗalibin ilimi sai ka ce Allah ji kan malamin nan yau da ya baka bai maka bayani ba iri na irin ka kai ba balarabe ba kai ba wata laburare ba to ina za ka je ka sami bayanin su sai ga duk inda kake so ka ga sharhin wurin ya maka sharhin sa waye wannan ibn hajar al-asqalani wanda ya ma bukhari sharhin da ba a ƙara buƙatar kuma wani ya zo sharhin ba sai dai ka ɗauko su ka ƙara bayani Allah ya ji kansu malamai kinan yan uwa wanda su ya kamata mu san hidimar da suke musulunci mai ƙoƙari, in ba za mu iya kamar su ba mu ɗan bi sahunsu Allah ya ji kansu bayan nan yake cewa shi wato an ammi sama'an nan ne yake cewa wato hasaba ma ta yassara limin na karanta gwargwadon abin da ya sauƙaƙa a gare ni wato na shi fatuhul bari na ɗan lalle kashi kenan wa qabtu ala sahih muslim wa tirmidhi wa abi daud wa nasa'i wa ibn majah kuji Allah tarin littafai na sunna wa qabtu wato na leƙa su su ma ba kawai a na aje su ba ina kallo suna kora din na lalle ka sahih muslim da tirmizi da abi dawuda da nasa'i da ibn maja ga bukhari san daban ba su ake kira kutubu sitta ba to kaga mu sai mu gama rayuwar mu baka karanta ko ɗaya ba karanta hadisin baka karanta ka ji balle kuma fitihun da ke cikin sa da bayani da ke cikin sa shi yasa dole musulmi su tsinci kansu da tsinci kansu a yau san aje ilimi waje ɗaya suna taba gaune su komai na bayanin addini da rayuwa da shari'a yana nan cikin hadisan nan amma ba su muke so ba da an ce za a yi karatu wannan ya fita ta can kofar wancan ya fita ta can ko ba haka muke ba amma da za a zauna ta surutu ana hayaniya mutum sai ba ta awa biyu awa uku bai gaji ba Allah ya sa mu gane yace wal masabihi lil baghwi haka na al masabih lil baghwi shi ma na na leka shi wa ibn khuzaima sunan kinan ibn khuzaima wa min sayyidin nas ko duk ya leƙa su waɗannan hadisai da tafi ne na sunna da wanda suke na sira ya ce fi wa liktifa a liktifa din nan bayani yake akan sira ta manzo sallam wanda ɗazu ta an faɗe shi ko a liktifa lil kala'i bayani yake siran manzo sallam da yaƙe-yaƙensa da abubuwan da ya yi a rayuwar nan tashi ta maka da rayuwarsa ta madina to yace na leƙa abin da ya shafi bangaren sira sannan wal mawahibul shi ma na leka shi wato bilminahil muhammadiyya sunan cikonu sunan littafin le ahmad bin muhammad al-qasalani al-misri wanda ya rasu shekara ta ɗari tara da ashirin da uku wannan na rubuto mana shi wani littafi ne mai wannan suna almawahibu ludaniya almawahibu alladunniya wanda ake ƙara sunan bilminahil muhammadiyya shi ma littafi ne da ya shafi abin da ya shafi tira ta manzo sallah sannan wa karari sa'ala nahjiha wa kitabu jami'in saghiri lisiyudi wa dalatu alaihi sharhahu lil lil wannan duka yace na leƙa su littafin nan da ake kira jami'u saghir na imamu suyudi littafin da komai imam suyuti ya kawai faɗi ba yana tace ya inganta bai inganta inda ya ce wani hadisi ne ya kawo shi ya saka cikin jami'in sake kun gane da kyau to na karanta shi har yau kuma na leƙa sharhinsa da wani mai suna alƙadamusi ya masa wa kitabu tufatul habib lil busairi wa ghairiha da littafin nan da ake kira tufatul habib lil habib bima da ala targibi wa tarhi? littafin targibi wa tarhi ya ɗauka shi kuma ya ƙara masa sharhi ya ƙaro hadisan da babu shi ma yace dinna ne kaso wa ghairi da ma wasun su in kana neman ƙarin bayani ka koma a cikin wato littafi mai suna wato shafa'ul asqam fi madarikil ahkam wanda dr ahmad ibrahim wato wanda aka fi sani da wato mai darul hadith babban malamin mu na nan biyu UK ya dauka yayi masa bayani ya ƙara sharhi ya kira shi al-budurul musfarra in ka dubi shafi na uku zaka ga ƙarin bayani akan wannan kun gane da kyau a cikin littafin shifa'ul ahkam fi madarikil ahkam shafi na takwas zuwa na tara wa huwa maqdudun bi jami'ati asalin littafin maqduda ce tana na a jami'ar bayero amma shi shek wato dr ahmad ya ɗauke shi ya masa ɗan sharhi ya ƙara masa taliki a lokacin da yake karatunsa kun gane da kyau abin da muke so a fahimta wannan shek muhammad bello kenan yake mana bayanin irin karatunsa da littafan da ya karanta wa qala aidan a wani wuri yake cewa har wa yau wa khassu risalati li abi muhammad an shaykhin qira'atan wa ba'd al-muktasar ala al-imami wadalati fil fiqhi kutuban la yake cewa na karanta a akhadtu Risala li abi muhammad alqairawani kinan ko risala ta nan dai wacce muka sani ta fiqhin imamu malik wacce muka santa aka fi karanta ta nan kasar to ita ma na karanta ta ce an shaykhin a hannun wani shehi bai fade shi ba kowaye ne kira'atan a karance kenan ko kira'atan kenan wa ba'dul muktasar alal imam har wayo kuma na karanta wani sashi muktasar alal imami shi ma na karanta shi wa dalati fil fiqhi kutuban bangaren fiqh su ma na lalle ka wasu littafai daban-daban la musa wanda ba zan iya kirga su ba ka ji malami yan uwa minha amma yace daga ciki akwai bazul mudawwana lisufnu littafin na mudawwana an gane ya karanta wa kitabul qawani shi ma wanda yake ke mace masa alkawanin fiqhiyya libin juzai shi ma yake na leƙa shi wa sharhun risala da sharhin da ake mai ita risala din da muktasar ibn al-hajib da muktasar na ibn al-hajib sai ilmin usuli ne na alwato al-asfahani wanda ya rasu shekara ta ɗari bakwai da arba'in da tara ya leƙa shi littafi ne na mai na usulul Ya yace shi ma ya karanta shi wa sharhuhu da ma sharhin sa da aka yi wa khassul aslaini an walidi kun ga abin da ya dauko ya gara mana bangaren tafsiri littafan da ya karanta don wanda ya karanta su ko sannan ya gangaro sunna littafai na hadisi kenan ya gaya mana su ma ya karanta da wanda ya karanta sannan sai gangaro fiqhu irin littafan da ya karanta har ma bai san ya cikin su ba da wurin wasu da ya karanta yanzu ya gangaro bangaren tauhidi shine ta akhadtu aslaini an walidi wa an ammi na karanci littafan tauhidi su ake kira da aslaini hannun babana da kuma na karatu ala walidi umul barahin umul barahin littafi ne na tauhidi sai dai tauhidin asha'ira sun gane da kyau saboda tauhidin asha'ira shi ya fado ya gangaro nan afirka ta mu ta yamma shine ya yawa a zamanin su shi suka samu littafin suka karanta shi yasa zaka ga ta bangaren tauhidi wani lokacin suna ana ɗan samun matsala irin abin da suka fahimta domin abin da su karanta cikin cikin littafansu tauhidi na asha'ira akwai abubuwan da suka saba wa manhaji na sunna wal jama'a musamman wajen ta'wili sifat yi ma sifofin Allah tawili an gane da kyau wannan wuri akwai kurakurai wanda malaman suka bayani to shi ya karanta wannan littafai domin su ya samu har yau a ƙasar nan makarantunmu na haya islami da su muka su aka karanta mana wannan littafi din abin da ke cikin shi ba komai sai tawili ba za ka fahimci hakikanin tauhidi irin na salafu sare ba inda da shi ne domin hanyar da aka ji za a koya maka tauhidi hanya ce ta za a ce sami'un bila sam'in basirin bila basarin ko kaga ana kore ma Allah sa kenan ko to wannan a cikin mulbarahin haka yake to yace na karanta shi sannan wa babul kubra shi ma kamar babban sharhi ne na tauhidi ne na asha'ira wa qara'tu ala ammi yaba'at dijna na karanta littafin nan yaba'at dijna wato mai suna fi itiqad ahli sunnati lil imam ahmad wato al-muqri at-tilmisani ko at-tilmisani na karanta shi shi ma wannan littafin wato na a wurin baffa na waye baffansa shi ne dai abdullahi na gwandu ba wurin shi na karanta shi kullum ana so karatu a jurin wa ka yi shi kada ka ce na karanta kai kaɗai kenan za ka fahimci daidai za ka fahimci kuskure amma in gaban malami ne za ka fahimci daidai inda yake ba kuskure kuma malamin ya nuna ma daidai kun gane da kyau waɗalatu wannan littafin da yake mai suna ibatu jijina mawallafinsa wato ainihin ya rasu shekara ta dubu ɗaya da arba'in da ɗaya saboda kun yanzu muna shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu ko da nawa da talatin da takwas kuma wallafin wannan littafin ya rasu shekara ta dubu ɗaya da arba'in da ɗaya kaga yi wajen shekara kusan ɗari hudu kenan ko su kuma su shehu usmanu su muhammad bello yanzu barin su duniya wajen shekara ɗari biyu ne ko ba haka bane da wani abu to ya ce ya karanta wannan littafin nashi a bayan ya ce wa ɗalatu shuruhiha na male ka sharhohinsa lafiya ma kitabu sanusi kulliha musamman littafin na imam sanusi ya karanta shi dukkansa wa karatu alaihi al fi usul al wa lamiyat al-af'ali fi sharhi fi sharhi al har wa yau na leka sharhohinsa ya ce musamman ma wannan littafin na sunusi kuma na karanta wato ainihin alkaukar fi usulin fiƙihi. ya gama bayanin tauhidi kuma na gaya mana wasu littafan usul da ya karanta daga ciki shine littafin alkaukar fi usulin fiƙihi wala miyatul af'al to daga nan yanzu ya shiga maganar lugha kun ga yadda ilimi yake ko bangarori daban-daban tafsiri sannan ya dawo maganar ne sunna sannan fiqhu sannan tauhidi sannan zai dawo mana magana abin da ya shafi bayan usul ji suna tare da fiqhu ko sannan zai mana bayani akan littafin da ya karanta bangaren lugha yace ya karanta lamiyatul af'al da sharhin ta guda biyu na aljami'u bainal lughati wat tasrif wanda cikin ta sai bayani duk abin da ya shafi hau da sarhu wa talatu shuruhiha A sannan na kuma karanta sharhohinsa domin lamiya lamiyatul af'al tana da sharhohi daban-daban masu yawa da malaman suke wa qara'tu alayhi fil balagati maknun wa sharhuhu wa وشره A dai bangare na lugha na karanta a wurin baffana domin shi wato abdullahi na gwandu bangaren lugha kwararre ne bangaren tafsiri haka nan kwararre ne shi ma baharun ne wanda yake Allah ya ba shi ilimi mai yawan gaske to a hannun baffan nan na na karanta balaga wato ainihin littafi talhisi da aka yi samari na almifta wa zauharul maknun da sauran sharhin su na karanta wadalati fil nahwi sharha sharha shuzuru zabi alkabiri lil muallifi har wa yau na leƙa ɓangaren hau shi ma ɓangaren lugha kenan ko sharhin nan na littafi da ake kiran shi wato ainihin abin shi zurun zahabi alkabir na leƙa shi na shi mawallafinsa wa kitabuhu mugunin labib an kitabin a are hatta ka anni a fazuhu haji da Allah kokari yace da littafin na mugunin labib mugunin labib an kutubil a are ko littafi ne wanda yake an kitabil ari nan ya ce, amma in ka koma zaka ga an kutubil a'ari ibn hisham kenan al-ansari wanda ya rasu shekara ta 761 to wannan littafi ce na ma kai ka ce na haddace shi E ka an ni a fazuhu kamar ka ce ma na haddace littafi na yawan karanta shi littafi ne da ya shafi me abin da ya shafi lugha da nahawu da abin da ya shafi shi ko na hau dama ai hadda yake so ko ya ce wa fiktu mutala'ata wa qira'ata ala kutubillah tusa hatta adattuha fi ba'd al-ayyami alfan ba'da 300 azfai yace Allah ya dace da ni an dace da ni na sami dacewa wajen a leƙawa mutala'a shi ne ka leƙa littafi ta yi ka karanta wani bangare ka bar wani ka leƙa firas ɗin ka ga abin da ya ƙunsa ka ga muƙaddima ka gane me ya ƙunsa littafin to irin wannan lalle ka littafi ɗin ya ce na leƙa littafan da ni ba zan iya lissafa adadin su ba ko latusa ba za a iya kirge su ba hatta adattu hafi ba'dul ayyami amma wani lokaci wasu kwanaki na so in kirga a kirgawar da na ga sun kai 20 alfan ba da salatu ne ake sun kai dubu ashirin da ɗari uku da yawa ko babu da kanshi ya ce walhamdulillahi wa fil hadisu sahih ko na walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah to don Allah 'yan uwa irin wannan malaman ba za kuma ga suka rubuta ba Hmm? ko ba za mu rubu ba za mu ɗauko littafansu mu kakkaɗe mu game suka yi ba mu ma mu amfana hmm? kawai zai mu ci shi nan a'a kai yanzu kai za ka zauna ka rubuta larabcinka da falsafa ka da bayaninka sai waye kai malamin da ya leƙa littafi sama da dubu ashirin da wajen ɗari uku a yadda yake matsa mawuni ko ya iya lissafawa kenan shi da kai shi cewa alhamdulillah wa fil hadisi sahi ya zo cikin hadisi ingantacce annabi na cewa man bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya sanar da shi addini sai ya sanar da shi addini in kaga kana ta kokari yadda zaka san addinin ka kana ta karatu ba dare ba rana ka sanya zaka bauta ma Allah ka zama mai biyayya ga Allah da bauta masa ilimance to Allah yana nufin ka da alkhairi Allah ka samu cikin masana fiqihu masana addini wa khulasatul qawli samare na duk abin da muka faɗo a baya anna muhammad ballo kada abda qudratan fa'iqatan fi talabil ilm hakika muhammad bello ya ba da dukkan wani iko da dama da yake da shi wato da zurfafawa mai tsanani a wajen neman ilimi neman ilimi irin malaman nan ka karanta tarihin su sai ka ga kai waye kai me ma kake yi akwai ɗaliban da wannan ɗan karatun awa ɗayan da ya kamata tsakanin magariba da isha ka kallafa ma kanka ko kuma a da asuba kafin rana ta hudo ka kallafa ma kanka sai ka ga akwai ɗalibin da ba zai ba kullum me kake yi na tafi neman kuɗi ina kake na dawo me kake bacci hayaniya duk wannan hayaniya duniya kuma ita matsalar rayuwar ba jiran ka za ke ba cewa ga mahayaniyar ka sannan ka dawo kai karatu numfashin da dukkanin fasa ya fita yake ta kenan wani ne zai zo kuma raguwa yake numfashin naka da kwana ka tashi da wanda yake bin Allah da mai neman ilimi da wanda bai nema duka numfashinsa kai yake haka ne ko ba haka ba to kaga mun karanta tarihinsa sai mu ɗauki zina mu yanzu ya muke muna ba da himma wajen neman ilimi ko kuwa hayaniyar mu muke Ya ce wa shajja an nasa fi talabihi wa alal akhas ƙarini shi shi wato shi Muhammad Bello ya shajja'a wato ya zaburar da mutane wajen neman ilimi a rayuwarsa musamman ma danginsa ‘yan uwansa na kusa kullum magana su cewa a tashi a karatu a tashi a ilimi a tashi a nemi yadda za a bauta ma Allah haka suka rayu da shi da mahaifinsa da baffansa da almajiransu ba su zauna haka ba kawai shi yasa suka yi gyara suka gyara al'umma wai wani ya zo ya ce zai gyara ba ta hanyar ilimi ba ta hanyar hayaniya da surutu da bin titina ana yawo wannan kasan karya ce ko kuma ta hanyar tara mutane a ce a dole sai an kawo juyin juya hali sai an wane ne ne da haka dole za a gyara mutane duk wanda ka karanta tarihin magabata ba haka ba rayuwar annabi in ka koma ta makka da yayi tun ma lokacin sirri a sirrance lokacin ba isa fita me yake karatu yake boko karatu yake gidan da suke taruwa a kowa ya shigo me ake a wurin karatu ake daga sanda suka fara dama su fita me ake yi karatu ake ya kara bismi rabbikal lajin halar ya ayyuhal mudassir qum fa anzir rabba kafa kabbiyar ba wani maganar ka gyara al'umma ba ta hanyar ilimi ba ba zai yi ba duk zaki ta abinka karshe sai ka ga ashe kana ta gini ne akan doka amma akan ilimi shine za ka ɗora mutane akan manhaji na magabata ya ƙarfafa mutane su nemi ilimi musamman 'yan uwansa wa kana ya ƙulu an ciro wata magana ta su ina cewa inna ahli biladil hausa wato abu na, ana yace mutanen ƙasar hausa suna ƙoƙari su ɓatar da 'ya'yanmu ta yaya iz ya na lahum domin suna ce masu innakum min baitil auliya ko fa ƴaƴan waliye ne manya ne mana ko ba ku karatu ba warastumul ilma wal hikima kun gaji ilimi da hikima ma'ana ku ba ruwanku ko ba ku ba yace wannan mutanen ƙasa suna nema su su halaka mana mu. ko wanci magana yace wannan halaka mana ya za su da an gan su ai ku ƴaƴan waliye ne ku ƴaƴan manya ne ko ko ba haka ake cewa ba ƴaƴan malamai ku ko ba ku ba iyayen ku sun to ilimi gado ne yace wa bizalika yusabbitunahum an talabil ilmi da wannan magana da suke gaya masu za su sa su zauna su shantake su fita su nemi ilimi da hazal kadibi wal khata da wannan ƙarya da suke gaya masu da wannan kuskuren duk wani dan malami da ya rudu ni dan malam ne ba zan karatu ba da wata ran za ka ga almajiran malam sun zama malamai ke kana nan kana ka. domin kana ɗauka ilimin babanka zai ishe ka ba zai ishe ka ba ya ce wannan maganar da ake gaya ma mu karya ce kuma kuskure ce wal ilmun la yutahassalu alaihi illa bi ta'allumi dunar wirasa ilimi ba a samun shi sai ta hanyar koyo ba ta hanyar gado ba ya ce illa bi ta'allumi dunar ce. sai ta hanyar koyo ba ta hanyar gado ba an gane wannan magana wannan maganar shi muhammad bello kenan dangane da danginsa yake biya masu yi su karatu kuma aka suke karatu mazansu da matansu rubuce-rubuce da harshen fulatanci da harshen larabci duk sun yi muku yanzu sai ka ga 'ya'yan malamai su malaman sun yi nan su kuma sun yi nan wasu ma in ba a yi sa'a ba kwanan ta yake na ba ku labari wani baban shi malami na sunna ya rasu kujerar za a sa ɗan limami a shekan ya zama ɗan shiya. an taba malami ɗan shiya a nan da najeriya kaga ɗan bai karatu don da ya karatu babu yadda za ya zama ɗan shiya. ba zai zama ba duk wanda za a nan da najeriya ban san suraren ba don da ka gan shi ɗan shiya, jahili ne don da ya ilimi ya yi karatu babu yadda za ya bi wannan hanya ɗin eh sai dai malam malam in ya yi wannan kuma to shi kina Allah ya tsare wannan ga saboda yanayin lokaci sai mu tsaya nan saboda gaba wata magana za mu shiga makanatul ilmiya wa sana'ul ulama ya alaihi wato matsayinsa na ilimi da irin yabo da malaman suke masa dangane da iliminsa abin da karanta daidai Allah ya ba mu lada abin da ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya ba mu abin da ya ba waɗannan magabata namu na ilimi da takawa da jin tsoron Allah da aiki da ilimin Allah ubangiji ya ba muhimma irin tasu ya tara mu da su a gidan aljanna farko da ya tambaya abinda da muka sani sahabai ana masu tara biyu bisa da haka ambaci wani sahabi yadda aka samu wurin magabata ana cewa radiyallahu an Allah ya ƙara yarda a gare shi wanda yake ba sahabi kuma ana tarafin a gare shi za a ce rahimahullah Allah ya masa rahama an gane da kyau yan kuma wani annabi ne a tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wannan haka aka samu wurin magabata wara Aliyu na abi talib Allah ya kara masa yarda a rika cewa karama Allah wajahu wannan ba a same shi ba sai daga baya kamar yadda bayani ya zo cikin littattafai cewa daga baya ne aka lakaba mushi wannan kuma ake gaya masa kuma ware shi a rika gaya masa lallai allah ubangiji maɗaukaki ya karrama shi ya karrama fuskar shi tunda shi yana cikin wanda suke 'yan aljanna tun a duniya sun sauna nasu. an gane da kyau kamar da sun ma sauran waɗannan sahabbai din Allah ya karrama su ya karrama fuskar su amma dai a ji ana raɗa musu wannan suna ba ji ba wurin magabata ba ji ba tsakankanin su su sahabbai ana karanta mai ko ana ce mai Allah ko jahu ko wani cikin sahabbai ba ji ba na gaya mu rashin gaya mashi ba kore masa cewa Allah ya karrama fuskar sa bai kun gane da kyau karamar Allah wajahu mana Allah ya karrama fuskar shi mana ya girma shi kenan ko Allah ya girma Ali suriki ne na manzo sallallahu yana cikin ahlul baiti sannan yana cikin yan aljanna shine farkon yara wanda ya karɓi musulunci bayan ko annabi da wannan risala wannan duka karamci da daraja da kima da alfarma wanda Allah ya mai suna na a gare shi amma za a gaya mashi wannan inda za a gaya mai da magabata suka fara faɗi amma ba su faɗi ba to kai ma karke karke tsallan baɗaki yake cewa karke azarfaɗi ka tafi a kan yadda magabata suke gaya mai ali bin abi talib radiyallahu anhu kusa da aka faɗe shi ka ce radiyallahu anhu wannan shine kai koyi da sahabbai kai koyi da tabi'ai amma wannan azarfaɗin ba daidai bane an gane da kyau da ne kuma ne tambaya a kai an fahimta da kyau wannan shi ne iya abin da nasin da kuma yana na dan leka na wannan kalma da ake gaya mushi ba ta samo asali daga magabata ba wallahi ba alamana yake da janaba kuma saboda tsananin sanyi ba zai iya wanka da wani ba kuma rashin lafiya masannan baya so yi da sallah a cikin jami'a shin ya ya kamata yi dafawa zai tawon ji wadda dai ya wasafa ya tashi da janaba tsananin sanyi ba zai iya wanka da ruwan sanyi ba kinan ta yi mai ya dafa ya ce kuma da rashin lafiya ko zafa da rashin lafiya idan dai rashin lafiya ba za ta ba shi dama iya wanka da ruwan sanyi ba sai da nake yi to imamawa zai yi magana cewa bai so sallar jam'i ta kuce masa wannan ba hujja ba ce ya yi ƙoƙarin shi ya sami ruwan ɗumi ya wanka in ya iya riska sallar jam'i ya riska abin da ya riska in ta kuce mashi ya sallar shi an da kyau inda aka ce za ka iya taimama saboda sallar shine lokacin ta zai fita ka tashi ba za ka yi wanka da ruwan sanyin ba sannan kuma kankaɗi ma sallar lokacin ta zai fita ka ɗauka rana za ta hudu wannan shine sai kai taimama kai sallah don kan lokacin ce fita amma don jam'i zai kuce maka bayan da aka ce ka je ka yi taimama domin akwai dalilai da suke sa yi taimama ba ruwa a da ruwan kai ba za ka yi amfani da shi ba sai da mai ɗumi ka je ka nemi mai ɗumi kuma a irin zamani na yau akwai hanyoyin da mutum zai tanaji ruwa ya aje in ya sanya da irin wannan larurar ana da flas sai ka je dafa ruwanka ka zuba ka aje saboda kila ka san larurar ka ta kila za ka tashi da irin wannan yanayin allah kiyaye akan matsala ko cewa menene matsayin sallar da aka yi a masalla ko kuma masallacin da ba a kira sallah kamar irin na wurin aiki ko majalisi sai da ba li da zai kira sallah eh a wani sallar ta yi ko bace zai ke tambaya a sallar ta yi mana sai dai yadda muke ce ne a yau yi samar da musalla ta ko'ina tare da barin masallatai ba masallacin wannan kuma ya saba ma shari'a babu wannan zamanin sahabbai babu shi zamanin tabi'ai zamanin simamari duk ba wannan masallaci nan ake zuwa tare a yi sallah ba zan mai da kofar gidana musalla ka musalla na kofar shagowa na musalla ta musalla ba ba san wannan ba zamanin sa bai kwata kwata abinda aka sani an kira sallah da dungume ke masallaci inda aka tanada dan sallah shi musalla ana yin shi ne bisa larura shi ne a hanyoyin da ake tafiya za ku zango ku yi sallah lokacin ta yayi za ku yi kuce shi ne musalla wata larura yau kun je aiki wani wuri lokacin sallah ya yi ba yau da kullum ba lokacin ya kama kusan ku taru ku sallar ku ana wannan musallaki na ma a maida wurin da za a rika sallah ba a masallaci ba ko ba masallacin ba ne in ka je yanzu magariba ba kowa in ka je sallar asuba babu kowa ba wata larura ce wannan wannan ba daidai ba ne ma ɗauka cewa a kamfani ne aka je aka yi shi a wuri jama'a na taruwa nan za su yi azar za su yi la'asar sai su yi masallaci da za su rika sallar su ta jami'in azar da la'asar ba za su kira nan musamman don za a kira sallar azahar a yi ta jam'i da limani da komai a kira sallar la'asar da limani da kowa da ka'ida ta limanci a yi amma ba kowa ya tafi su an kulle kamfani ba kowa wannan suna da laifi ba su da laifi amma muna nan cikin unguwa kofar gidana mai da shi musalla sa ya tabarma wanda su fito kofar shagon wani kwanawa ne wannan gaba ɗaya babu shi za mu nan manzo sallallahu alaihi wasallam babu shi san zuciya ne muke yi kuma yana cikin abubuwa da suke ba rashin abin da biyu muke ta fama da shi rashin ƙaunar juna masallaci cikin hikimarsa shine haɗin kai na al'umma ku zo ku yi sallah a ga wani a gaisa wani bai nan ya tafiya a yi masa addu'a shi ma ya rika muku addu'a wani bai da lafiya je a gaida shi wani ya rasu a je jana'izarsa a taruri guda amma an kusan mutum biyar can goma can shida haka ake sallah da sunan jam'i wannan ba jam'i ba ne ana yi sallah ta yi amma an saba ma abin da magabata suke tafi Allah ya sa mu gyara Allah ya sa mu mu zukatan mu fada a kan abubuwan da muke nan kurakurai amfanin ilimi aiki da shi suna ga lokaci ya tafi abinda makaranta dai Allah ba mu lada abinda ne kuskure Allah gafarta Allah ya mace wannan al'umma tamu ya mace wannan addini namu ya wa mu masu neman mu da shari cikin gida da waje Allah ya san su Allah mana maganin su ba mu da karfi ba mu da dabara ba mu da wani abu da muka iya da ke muka dogara ya Allah muna kama kafa da sunayenka da sifofinka kai mana maganin duk masu cutar da mu a cikin addinin mu da rayuwar mu wannan kasa ta mu mai albarka subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk